يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau ana cikin ikonsa muna ranar sha biyar ga watan uku shekara ta dubu da ɗari da talatin da hudu da hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam zuwa Madina wanda ya zo daidai da ranar 27 ga watan daya shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi salam a cikin gaban karatu nuna littafi talhisu sifati salatin nabi na muhammad bin nasir shirin albani allah ya ji da rahma za mu tashi a kan matashiyar da malam ya raɗa mata suna da الجلوس للتشهد zama domin yin tafiya. tahiya mana yake cewa fa idza faraba min ar-rak'at idan mai sallah ya zama raka a asaniya ta biyu fa idza faraba min ar-rak'at ath-thaniya idan mai sallah ya kammala ya gama ya kare raka'a ta biyu a hada littashahhud sai ya zauna domin yin tahiya an naɗa mata suna da attashakkud saboda lafazin da ke cikinta bayan ka ce wa ala ibadillahi salihin za ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to a cikin kalmar ashhadu din na shaida wata kusan ita ce wato ainihin jigo a cikin tafiyar domin duk abin da za ka yi magana ce ta da babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzon sa ne ma'ana za gudanar da bautarsa ga Allah daidai da koyarwar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan muhimmancin wannan gaba da ke cikin tafiya za ka kira ta yadda at-tashakkur wani lokaci kuma na cewa da ita tahiyya kamar da muka saba fara saboda farkon ta an ce ya tahiyyatu lillahi an fahimta ko ana ce mata a tahiyya ana ce mata a at-tashakkur mala yace wa huwa wajib tahiyya da ake yi wajibi ce a cikin wato sallah ta da za ka yi lokacin wato ainihin raka'a ka ta biyu da ta zama kafin ka tafi ta uku malai ce wajibi ce wa lisu muktarika mai talla a wannan zama na tahiya zai zauna yana mai shimfiɗe kafarsa ta hagu ya zauna a kan irin salon zaman da muka ambata yace kama ta baka baina sajdatain kamar yadda bayanin yadda ake wannan zaman ya gabata a tsakanin sujadu guda biyu lakin la yajuzu al a huna sai dai a nan. zaman tafiya da ake yi bai halatta a yi zaman ifa'a zaman kake kafafuwa a zauna a kan dunduniyoyinsu ba a yin sa a wannan zama da za a yi tafiya shi wancan zama da muka faɗa na ifa'a zaman kake kafafuwa a zauna a kan dunduniyoyi ana yi ne tsakanin sujjada da sujjada shi ne ana ce da ce kada kai irin wannan zaman ana in kai kayi shi a inda ba a yi wa yaba ukaffahu yumna ala bakhirihi sannan masallaci zai dora tafin hannunsa na dama akan cinyarsa wa rukubatihi yumna da kuma gwiwarsa ta dama saboda haka lokacin da ka zauna ka giya idan ka san ƙashe kafanka to za ka tsinci kanka ga cinyarka ga gwiwa ƙarshen inda cinya ya tsare kafin a shiga gwiwa gwiwa shi za ka to shi ne yake cewa kafin ka na hannun dama za ka tsora shi wani ɓangare kamar faɗin tafin yana kan cinyar faɗin yatsun yana kan gwiwa an fahimta ko to shi ne ke faɗa cewa mutum zai ɗora hannunsa na dama tafinsa na dama a kan cinyarsa da kuma gwiwa wa nihayatu mirfaqihi al-ayman karshen kuma gwiwar hannunsa ta dama karshen gwiwar hannunsa ta dama ala fa'idihi ya ɗora akan cinyarsa tunda siyar ta fara tun daga inda gwiwa ta daga wajen gwiwa har zuwa wato ne kogo ko sai wajen tsaya zai to idan ka dora kafin ka na dama akan cinyarka kafin yatsunka kuma akan gwiwarka shi kuma ita ka ita gwiwar hannun ta zama akan cinya an fahimta ko yake cewa la yub'iduhu an kada masallaci ya nesanta gwiwar hannunsa na dama daga jikin cinya kada ya nesa ta zai ce ya nesa ta da ita sannan ce wa ya bi suku kafa yusra ke kuma shimfiɗa kafin hannunsa na hagu ana faɗiɗihi a kan cinyarsa wa rukubatihi yusra da kuma gwiwarsa ta hagu kamar da yadda muka faɗi na dama to na hagun ma haka ba ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده bai halatta irin wannan zama mutum ya zauna yana mai dogaro da hannunsa ba ko kususan yusra tun ba ma hannun hagu ba ba a a ba ko a hannun da maka dogara ko a hannun hagu bai halatta ce ba ba wanda ya nuni irin a ce a hagu ka dogara an fahimta ko wannan shine salon da ake sanar da ma da yake tahriqul isba ko usbu ko usba da ana karatu uku isba usbu isba usbu ko usba usbu'un ko isbu'un ko kace usbu'un ko asbu'un ko isbu'un hamza za ta iya sanar guda uku isbu'un usbu'un asbu'un an gane ita alhamza salo uku duk wanda kai ana tahrikul usbu farkada yatsa wal nadaru ilaiha da duban yatsa da kallon yatsa kana sada shi kuma kana kallon shi ne sai ce wa bebo? أصابع كفه اليمنى كلها ويقلب مثل زي ديكي أصابع ياس كفه اليمنى hannunsa na dama tun da mace idan ka ɗago za ka tafiya ai zama kake ko to a zaman ya faɗi yadda ake farko safunka na dama yana kan shine dama da gwiwar dama kafin ka na gona kan cinyar dan cinyar hagu da hagu sai ta ce bayan ka yi wannan sanda za ka fara tafiya sai ta ce wa ya tafi ba a sabi a kafi yumna sai kuma mutum ya danke ɗan yatsunsa na hannunsa na dama sanda zai fara tafiya ita kulla, baki ɗaya ita ɗanke su duka in na ce duka mu ɗauka haka kamar za ka yi laushi ko kuci koko ko in duka ne sai ce In in kayi haka wa ya ba'u ibhamahu ala is ru'ihi alwusta sai mutum in ya tashi ɗauki wannan hannunsa babban ɗan yatsa ya ɗora shi a kan wato me isbu'u alwusta kan wato ɗan yatsansa na tsakiya wannan ne na tsakiya wannan na uku ko in ka ɗauko daga ƙasa kenan yana gaya maka da yake duka ina nufin uku ɗan yatsun da za ka danki an fahimta tun da yanzu yana gaya mana cewa shi babban ɗan yatsun za a tura shi a kan na tsakiya ko kaga ka tura shi a kan na tsakiya kenan wannan sai ina miƙe tun da in wannan yana dunkule ba zai ka ɗora wannan a kan na tsakiya an fahimta ko to shi ne yake cewa to sai ka danke waɗannan guda uku daga na karamin dan yaka na kusa da shi na tsakiya sai ka danke babban ɗan yaka sai ka ɗauke sai ka ɗora a kan wannan na tsakiya akwai wannan yake tare ta wani lokacin kana da maka har salo na ɗaya ke wa tare wani lokacin kuma yuhalliqu bihi ma halqa sai mutum ya wato yi zobe ko ya tsawa Hawanya da su su biyu da babban dan yatsa da na tsakiya shi ne sai kai haka an ga yadda ko da ka zama ka danke kwaya nawa biyu na uku na tsakiya kenan da shi da babban dan yatsa sai ka hada su su baka wato ainihin kuri ku baka zagaye to yace za ka iya wato yuhalliku ma sai kai haka sai ka ci gaba da amfani da wannan Ko da kana da zafi kai haka a ɗora wannan a kai kana zafin da wannan da wannan ku ba da wato zagaye sannan sai kuma wannan yana sama shi yake wa yushiru bi isbu'ihi sababa sannan sai ko mutum ya nuni da ɗan yatsansa manuniya ana ce mata sababa asalin asabbu zagi sababa dan yatsan nuna mutum da ke kamar wato ka shege ko kuma a hessanka an gane to ai raja wani kana yi shi kuma zai lankwasa duk abin da zai faru ya faru to sai ke ce mata sababa wacce ake nuni da ita a matsayin kamar rai ya ɓaci ana zaki to ana cewa da ita kuma sabbaha wacce ake nunawa lokacin tasbihi da ambatar Allah a tahiyar da ake an fahimta ko to da haka ita suna nasu da mai daɗi da mara daɗi da mai kyau da mara kyau an gane saboda duk biyar ana yi da ita ana tasbihin da ita kuma ana nunawa don zaki ko kuma faɗa da ita ita ta sai mutum ya nuni da shi wannan ɗan yatsan na sabbaba ilal kiblati zuwa ga alkibla in ka je ganta shi zai kalli alkibla shi kuma Wayar wayarni bi basrihi ilaiha sai mutum ya kai idansa zuwa ga wannan ɗanyar. a lokacin da kake tayya to dan yatsanka da kan miƙar manuniya to nan ake so idan kai kalla Ba an ga ma idan idan kai yake kalla kana tsaye wurin sujada sannan yanzu ake gaya maka to idan kana bakar ya kuma wannan dan yatsan da ka nuna shi ake so idan kai kalla yake gaba da cewa wa yuhaqiquha sai kuma masallaci ya rika wato karkada wannan yaka wa yuhaddiquha sai da karkada ta yad'u biha ila mai addu'a da wannan kadawar da yake min awwal tashahhudi tun daga farkon fara tahiyya ila akhirih har zuwa karshen tahiyya za a ta karkada shi wala yushiru bi ko bi isbu'ihi بإصبع يده اليسرى ولا يشير ba zai yi nuni ba bi isbu'i yadihi al da yatsan hannunsa da hagu ma'ana da aka ce ka lokaci waɗannan guda uku na dama ka ɗora babban ɗan yatsa a kansu ka miƙar da manoniya farka farkadawa kana yin ka, ita to wannan ya taƙaita ne ga hannun dama ba kai ba cewa na hagu shi ma kai masa haka har ɗabi biyu kamar ne kalle ni hagu da dama sai suna karkaɗawa a'a da dama kawai ake kaɗa an fahimta ko ya faɗa ka da saboda akwai wanda suke wannan fahimta kuma suna yin kuskure wa yaf'alu hada kullahu fi kulli tashahhud masallaci zai rika aikata haka baki ɗaya abin da aka ambato din nan a dukkan tahiyyarsa tahiyyar farko ce ko kuwa ta ƙarshe ce sallah mai raka a biyu ce ko mai huɗu ce na fila ce ko farilla ce wannan shine salon da ake yi a duk tafiyar da za to ya zama maganar sufar yadda ya kamata ka kasance a lokacin tafiya zaman ka da yatsanka yadda ya kamata ya kasance da yake fi na tashar kudi idar yadda ake yin tafiya salo-salo na yin tafiya waddua ba da bayani akan addu'a bayan tafiya ma da yake wata shahudu wajibu ita dai tahiya wajibi ce idza nasiyahu idan masallaci ya manta tahiya sajada sajada yi sahu to zai yi sujjada sujjada gyaran sallah sujjada da ya mantuwa a sallah zai gyara wasu daga cikin malamai suna da fahimtar ita wannan tahiya da muke magana akan ta farko suna cewa sunna ce dan mai wani ce to ya kuma ta zama farilla ne mun ko mun karanta tun a cikin tukunmu na malikiya ana cewa sunna eh wannan dama ijtihadi ne tsakanin malamai wasu ce sunna wasu ce wace an fahimta ba nassi daga manzo daga da game da kowanne da mutum wasu suna kallon da aka ce dole inda ba wata sallah da manzo i bai yi ba wasu suna cewa sunna ta saboda ai manzo i bayanin ta ba qur'ani ne zo da ita an fahimta to kowanne da abin suke gaya maka da mai cewa sunna ce da mai cewa wajibin ce in ka manta ta baka ba sai kayi sujjada ta gyaran sallah sallar ta an fahimta ku wa ya qara'u ku sirra masallaci zai karanta tahiyya ne a ɓoye ba a yin tafi a koye ake yin wasiqatuhu sigar yadda ake karanta ta yadda ake yin ta at-tahiyyatu lillah kyawawa gaisuwa sun tabbata ga Allah wasalawatu kyawawan salloli ko ka ce addu'o'i ana cewa as-sala ana nufin addu'a ana cewa as-sala ana nufin sallah addu'a a harshen larabci gundarin yaran shine addu'a alqur'ani ya tabbatar da wannan ma'ana da Allah yake cewa wa salli alaihi inna salataka sakalullah kai musu addu'a ta hannun muhammad addu'a kalutsuwa ce ga al'umma duk wanda ya zo ici a wajen allah muna addu'a kada ya ji hankalinsa ya kwanta cewar ai manzo wanda ake amsa addu'a ta yayi kuma za a amsa mu to kai musu addu'a addu'a kalutsuwa ce a gare kaga nan ba zai baka ce annabi wa wa al'umma ta sallah ce ai wani bawa sallah Allah ko ake sallah an fahimta ku? to ko kuma zan za su zo da ma'anar sallah to da addu'a da ake wa Allah kyawawan addu'o'i da kuma sallah da ake Allah ake wa Allah to duka dai lillah sun tabbata na Allah wa tayyibat haka na kuma kan wato ainihin salloli da addu'o'i da gaisuwa sun tabbata ga Allah assalamu ala nabi wato aminci tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa rahmatullahi da jin kan Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaina kuma aminci ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da sauran bayin Allah nagari ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida haƙiƙa annabi muhammad bawansa ne manzonsa ne wannan salo ɗaya ne daga cikin salo salon tahiya mai wato wata ka saba at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله to duk wacce kai ba wacce manzo bai yi ba wacce ka iya ta kiyaye kai kai a nan shi ne malam da ya zo wajen assalamu ala nabi a cikin tahiyar da muka karanto yanzu sai ce assalamu ala nabi ko bai ce assalamu alaika ayyuhan nabi ba to sai sauka kafa sai ƙarin bayani yace hada huwa al-mashru' wannan shine abin da aka shar'anta mana yi a tahiyar بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم bayan rasuwar annabi Muhammad jira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa sabit shine abin da ya tabbata fi tashahhud ibn mas'ud a tahiyar da Abdullah dan Mas'ud yake yi a sallah wa Aisha da tahiyar Aisha wa Zubair da tahiyar Abdullah ibn Zubair wa Abbas da tahiyar dan Abbas radiyallahu anhum Allah ya da su gaba wa man sha'a wanda ya so fayyace bayani da ƙarin bayani dalla dalla akan haka fa alaihi bi kitabi na umarci da ya kuma cikin asalin littafi na da na rere wannan sifatu salatin nabi sifatu salat ma'ana asalin wannan da aka rere saboda haka in ka ce assalamu ala nabi to kayi aiki da abin da aka samu da waɗannan sahabbai na annabi abdullahi dan mas'ud aisha abdullahi ibn zubair abdullahi ibn abbas cewar sanda manzo irin su, suna cewa assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata da annabi amma sanda ina raye sai suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka kai wannan annabi saboda gashi gashi yanzu ya rasu baya nan suka ce assalamu ala nabi an fahimta ko da suke yin haka to wasu kuma da suke yin yadda suke yi tun yana raye haka ma bayan mutuwa ta suke yi ba su kauya an fahimta ku? in kai wannan ya karɓa in kai wannan ya yi kada a ɗauki salon da wasu suke ɗauka shi ai jama'a ba su ma iya tafiya ba su je magana sai yi sallar masu cewa assalamu alaika ayyuhan nabi kaka faɗa na tsari ka kuma wanda ya ce a sai ya ce assalamu ala nabi ka ce da shi kai ma sai ya ka ce ba ai san da annabi yana raye haka ake ya da ya mutu za a zuwa sallah ba a'a ai sahabban sun san yara ko ba a san su da wacce kalli da abin da annabi ya dora su a kai ba to ba za su yi haka idan sun yi ne da gangan kuma sauran sahabban su zura musu ido su basu kuma suna yi ba an fahimta ko to da in wannan kai ka ji ya kai in wannan kai ka ji ya kai Allah ta ba to sai da ya kare tahiyar kuma yace yadda yake wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan ma sai kuma yin lamba sai ce wa fi kitabiyal kitabil mazkur a cikin littafin da na ambata shi ne sifat salatul nabi tushen wannan siyagun ukra akwai wasu sigogin daban na tahiyaban da wannan da na ambato a wannan rirayya sabita ma dukkanin sun tabbata wa ma a huna asaftuha wannan da na ambato a nan ita ta sauran duka inganci shi ta kawo na waru na faɗi a amma sauran ma sun tabbata amma in fifikon inganci ake nema wannan ta fi inganci an fahimta ko Su dai muna ji tahiya a yadda ta zo ba ta karewa iya bakin jina. amma ka ce a karanto ta yasa ce bakin saliki to nisa ba za a tsarta shakka kalmar shahada kuma ita ce tushe jigo a cikin tahiyar saboda in ka ce kyawawan gaisuwa sun tabbata da Allah kyawawan sallalli sun tabbata da Allah fa za ka sun tabbata da Allah to magana kuma ka shaida shi kaɗai za a bauta ka ce fa a haɗu da shi ne kina su su fada warware an bayyana ku to yanzu a karanta duniya a karanta daidai a daina tsayawa iya bakin sali amma tun da ya tsaya iya bakin sali ne tun da iya sali ne ya tabbata to ba za mu ce ba a karɓa ba ka kuma ka tura na zanganci tun da ba kai ne mai karɓa ba an fahimta ko yawa wa yusalli ba'dahu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ko mai sallah bayan gama tahiyya sai ya salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa yaqul sai ya ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai tsira da annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kuma kai tsira da iyalan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai tsira da bawanka annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim kuma kai tsira da iyalan annabi Ibrahim innaka hamidu haƙiƙa kai abin yabo ne majidun mai girma da babu ya kai a girma da kuma tantantar yabo Allahumma barik ala Muhammad ya Allah ka kuma yi albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai albarka ga bawanka annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim innaka na hakika kai abin ya bone majidun kuma mai girma da babu ya kai a girma wannan shine abin da ya tabbata na salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ake cewa Salatu ibrahimiyya saboda ambatan annabi Ibrahim da iyalansa ya ratso a ciki mana yace wa in shi ita in kuma kaso takaitawa a shi salati ga annabi kulta sai ka ce akwai ruwa da ta zo mai takaitawa sai ka faɗe ta gasa Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad ma'ana ka yi tsira gare shi wa ala ali Muhammad kuma ka yi tsira ga iyalan annabi Muhammad da aka kawo waɗannan guda sai aka goya da wa barik amma a can sai da aka ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid sannan sai aka ce Allahumma barik wa anan da aka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai aka goya da shine takaicewa an gane kuma kai albarka ala Muhammad da annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad kama sallaita wa sai aka goya su kamar yadda kai tsira kuma kai albarka ala Ibrahim da annabi Ibrahim wa ali Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim innaka hamidun haqiqa kai abin yabo ne majidun mai girma shi ma ba iya wayoyin salati ga annabi kenan ba waɗanda suka tabbata da wannan zubi na salatin ibrahim akwai wasu ruwayoyin daban-daban nan a rere aka waro guda biyu daga ciki da wasu suke da ɗan tsawo da kuma suke a takaice ثم يتخير في هذا التشهد sannan sai mai sallah ya zaɓa a ita wannan wato tahiya min du'a'i na addu'o'i alwarida waɗanda suka zo daga manzo a ajabahu ilai cewa ruwa ta tafi birge shi fa yad'u Allah bi sai roki Allah da wannan addu'a kuma kenan a bayanin da mana yake nunarwa ba a hana ka a tahiyar farko kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mana bayan ka kai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na tahiya kana iya goyawa da yi wa annabi salati a tahiyyar farko amma in ka saba bibiyar littafin malikiya za ka so a tahiyyar farko kana zuwa abduhu wa rasuluhu ka gama tahiyya an fahimta ko za ga anan ba a cika samu gana salati ga annabi sai dai a tahiyyar karshe an fahimta ko kira ku to amma ina ne yake gaya maka har a ta farkon ana iya kuma in kai kai ka san cewa da wanda bai bada kai da kai ba za ku zama ɗaya ba an fahimta ko saboda haka fahimta ta malamai ta sha bamban a wajen aiki da irin wannan in ka samu kanka kana neman. to in kana tsayawa ya abdu wa rasulu to wanda ya riga in samu karatu cewa ana iya karawa da yi wa annabi salati shi ko ba zai fara yi masa ba ko da a yi farko ce to ba wa baki ta ce assalamu alaikum ku zama maka har yanzu shi bai ce assalamu alaikum ba dai yake sai ya fara salati ga annabi tunda ya zo cewa ana masa ana samun irin wannan har a tahiyyar ƙarshen wanda da cikin sauri ya riga ya zama har ya salati in mai raka a bi ce in ma mai raka ko ita haka ba ga irin wannan to kai da kake jagoranci limami an fito ka bi a hankali yadda hammamanka za su kammala kana sallar ya su sallar da kuwa su duka jin nauyin su sallar ya ba su ƙara samu ko kuma ka gama ka sallar yau mala yace an raka a tusali a ta uku warrabi'a da ta hudu an gama ta farko da ta biyu da ta hiyar ko yanzu za mu shiga ta uku da hudu mala yace sun mai yukabbiru wujuba sannan sai masallaci ya kabbara dole wasunnatu abin da yake sunna ga wanda ya gama sahiyar farko ya ji haƙar shi ya gama ya yi salati ga annabi ya atuwa da zai wasunnatu sunna an kabbira wa huwa ya kabbara sai yana daga zaune sallar ka ta isha ta gama biyan farko ta gama sahiyar tsakiya tahiyar farko yanzu za ta shiga raka ta uku to ba sai ka tsaya can baka ce Allahu yace a'a sannan abin da aka samu manzo yana yi ina zaune yake cewa Allahu akbar nan yin kure ya miƙe ta farka an fahimci bayani hadisi ya zo gaskiya manzo yana haka wata ruwaya kuma na nuna cewar manzo yana yin haka a lokacin da yake yunkura ya tashi hina ya ƙumu sanda yake tashi sai zama da kabbar da tashin suna tafiya bai ɗaya an fahimta to kuma yaya mu a malikiya wani ma bai taɓa jin ana yin kabbara a zaune ba ko ana yi lokacin da ake ɗagawa sai an tsaya can har ma ce ake in ka daidai ka a tsaye sannan sai ka ce Allahu akbar an ko to yaya ka mu kuma daga ina muka samu wannan to ka koma cikin masalikul dilala sharhin matanar risala ta malikiya mai sharhin yake cewa malikiya a nan kiyasi suka yi me kiyasin da suka yi yake da farko kamar yadda manzo ke ambatawa ko sabai suke ambatawa sallah raka'a biyu ake sai aka ce to raka'a biyu a batta ga battaza biyu. mazauni an karo masa biyu shi hudu zai rika a azaha la'asar isha'i amma matafi ya ci gaba da yin biyu biyu asali da aka faru an fahimta suka ce to ya ake biyun farko in za a fara su kabbara harama a tsaye ake kowa zaune a tsaye ita ce ta farkon fara sallar suka ce a tsaye ake to tunda an ce za a rasa a biyu ake sai aka tsaro biyu ga mazauna suka zama hudu haka babban farko ba mataki, sai suka ce to a inda biyan farko a tsaye ake kabbara in za a fare su to yanzu da aka karo biyu su ma a yi kabbara su a tsaye an fahimci bayan kai da kana ta yi baka bar hujjar ba to ba hujjar amma fa kiyasi to shine sai wasu malaman suka ce eh kiyasi yana aiki idan babu nasi amma inda gundarin bayanin ga yadda manzo ya gudanar da sallarsa kuma ya ce sallu kamar aikin muni musalli suka ce to kuma da kiya a Allah ya saka muku da alkhairi na kokarin yin kiyasi amma dai kiyasin nan ba zai samu shiga ba in je keke da keken dalili ba an fahimta ku to amma kai da kai karatu yanzu ka san haka ba laifi ka ci gaba da yin daida wanda bai riga ya zo ga nan ba in zai iya saurara koya masa ya iya in bai iya ba kakkace sallarsa ba daidai ba da kai ba to ko za ku haura ba zai kuma fahimce ka ko ba haka ba kuma da ma karatun faɗuwa da shi kana firamare ka shiga duniya daga duniya ka tafi sakandare ana nan kuma ka shiga jami'a Ki haka karatun ya gaba wani abin za ka rika tafiya ana ana ƙara faɗin karatu ana ajiye wani abu ana ɗauko ko kuma wani ana ƙara sai sai sai to in ka ɗan sakandare ne ko ɗan duniya ne ka ɗan firamare Ko an kai maka karatun da duniya sai ka fi ɗauka ku ba za ku shirya ba zai fahimce ka ba za ka fahimce shi to amma in ina da tsarin ƙarar kula da fahimta to ba na da shi ya fahimta sai a ci gaba an dai fahimce ni yawwa wa yarfa'u yadayhi ahyana kuma a lokacin yin wannan kabbara da ake a zaune bayan gama tahiya kafin fara raka'a ta uku manzo ya kan daga hannayensa wani lokaci lokacin yin kabbara sai daga mai ce Allahu akbar ina daga gona wannan kuma yin kore ne wani lokaci kuma ba sai ya daga hannun ba ko kabbara zai yi ne an bai ci kuma ثم ينهض إلى الركعة التي بعدها ita wannan raka a sallah shi ce kamar yadda wata take biye da ita ke ci in kai sallar ba ita wannan raka'ar ba ce ba an gane ko وكذلك يفعل إذا ka القيام إلى Haka na kuma mutum zai yi idan wato ainihin shi nufin ya tashi tsaye zuwa ga rafa'a ta hudu idan mutum ya nufin ya tashi ya zuwa raka ta hudu ina daga zaunarsa zai zai tashi sannan zai kabbara ya tashi ko wannan kabbara ya shiƙi ce a kan in ka bata ba ka ita ba to ma yana da fahimtar cewa sallar ka wace ba an fahimta to amma ɗaukar cewa raka'ar ke shiƙi ce kamar da wasu suke bai da ita ke shiƙi ce a sallar gaba ɗaya shi ne ya fitowa fili dan gane da kabar ba a cikin ta cikin rukunai da za a ce in karka wata kabar a cikin kabarorin sallah ce sallah ba sai bayan ba kabar harama an fahimta walakinahu qabla an Haba, sai dai masallaci kafin ya yi yunkura ya miƙe din a lokacin da ya gama tahiyar farko zai tafi raka ta uku ya sawi ba'ida zai dan daidaita a zaune ala rijli yusra ina zaune akan kafarsa ta hagu mu'tadilan ina mai daidaita hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'i har kowane kashi ya koma gurinsa yadda in an yi zama ake to shine jalsatul istiraha da ya gaya mana lokacin raka'a ta farko kafin ta biyu to yanzu ma nan sai yake gaya mana ana yi a nan ta uku kafin ta hudu mana ya ci gaba da cewa sun ma ya komo sannan sai masallaci ya tashi mu'tamidan ala dai, ina mai dogara da hannayensa kama fa'ala fi qiyami ila raka'ati thaniya kamar yadda ya aikata a tashin ta zuwa ga raka'a ta kunna yaqra'u fi kulli fi kullum min al-thalithati rabi'a sannan kuma sai masallaci ya karanta a kowace ɗaya daga cikin raka'a ta uku da ta hudu suratul fatiha surar fatiha wujuban dole wa yudifu ilaiha ayatan aw akthara ahyana wani lokaci kuma zai iya raba mata da aya ɗaya ko aya biyu ko fiye da haka wani lokaci ma'ana mana yana gaya mana an samu manzo sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yakan karawa da karanta sura a raka'a ta uku da ta hudu a sallar azhar ko la'asar ko kuma isha'i ko magarba a ta uku da ta hudu azhar a ta uku da ta hudu la'asar a ta uku kawai magariba a ta uku da ta hudu a ita wani lokaci manzo ikan so ikan ga dama ya ƙara da ayoyi daga cikin sura bayan gama fata ko in ka ce aya uku muka ɗauki surar inna a ɗaya ta kautar duka ta aya nan uku kenan za ka iya ma sura guda an fahimta ku? to ya halatta shi ta mai ahalari Allah ya ji kansu da rama Abdulrahman al-Akhdari sai yake cewa wanda mantuwa ta sa ya ƙara sura a raka'a ta uku da raka'a ta hudu ba sai ya da mantuwa ba me dogaran ka to ai ana yi ma ana ta an gane ku da tunda mantuwa ta sa an yi ba sai an yi sujira sabanin wasu malamai suna da fahimtar cewa eh wancan yana sana'i kuma da niyya ya yi manzo iko kwaya a yi wannan mantuwa yi lalle an yi mantuwa a sallah a yi mata gyaran mantuwar da shi ne yake kawo fa istihad a tsakanin malamai an fahimta ko ya ci gaba da cewa القنوت للنازلة ومحل القنوت الدعاء الدائكي تاء القنوت للنازلة sakamakon sautacciyar wani bala'i an ce nazila wani bala'i sauka da al'umma da ana zaman lafiya a sami cikin tashin da hankali na kwanci zama ya wa mahalluhu da gurin da ake irin wannan addu'ar ta tsatsulutu shine ma ne ce wa yusallu lahu an sunnanta wa mai sallah an ya kuluta yayi addu'a a cikin sallah wa yad'u lil muslimina yi wa musulmai addu'a kwarai liladilatin nazalat fihim saboda wani abu da ya afka musu na musiba kamar yadda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka kashe masa sahabbai aka fito su a gaba sai rika yin addu'a Allah ka maganta mana suwa ne da suwa ne gama kai ma ka gama mana da su an fahimta to wannan wata musiba ce ta wasu da suka zo suka addabi bayan da suke bin Allah dan su hana su su kuma murkushe su to haka mu ma za ga daga lokaci zuwa lokaci wanda aka fara wani wannan ɗirke-ɗirken daga masallatai sun ɗauka Allahumma hadina fi man hadaita san kuma zuwa cewar Allah ta mana wannan magana wannan musulmi an fahimta to duk abin da zai gallabi musulmi ya hana shi fakewa to zai iya roƙon Allah ya kawo masa ƙarshen wannan shine najila wani abu ya faru da kai da zai hana ka fakewa ka ba Allah to sai ka nemi Allah ya ingije maka shi ya kawar maka wannan ba zai hana ko a sallah ka tada ka cigaba da yi eh, in an yi an yi wani adadi a masallaci da ake kowace sallah da ake a jami'i to in dan limami yanzu an saurara da bayan nan an daina yi ba kwata-kwata a'a zo da iya wajen wata guda yana yi to kuma sai bai dore da tsawon rayuwa ina sai in abin ya faru aka yi wani adadi na wani wato kwanaki to sai kuma je a daidai eh, ko kuma sallolin da dai a cigaba da kana tafi ma kai kana zaune kai kana kwanci kai Allah yana nan yana ji kuma zai magana an fahimta ko yau kada mutum ya ce to ana yawo kan halin kuma kulle na da kuna yi a'a ai ba ta tafi ya tsore ai ta yi gaba ki ba wani kuma sai ya fahimci cewa ai sallan ma da dama duk sallah ana al'umma musalla aka ce ai na ya to kuma yanzu aka daina nan ma kuma wani sabon karatu za zuwa sai an cewa mutane bayani wani gaskan cewa ai ba aiki abin yake an fahimta ko wani abu ne yake bijirowa a yi sannan kuma a dakata ma da yace wa mahalluhu gurin da ake irin wannan addu'a a cikin sallah idan qala ba'da ruku idan masallaci bayan ruku yace rabbana lakal hamd ya Allah gare ka dukkan godiya kake ma'ana in kai gama ruku'u ka dago kace sami Allahu liman hamdu wa adaka kai rabbana wa lakal hamd ko ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ruwaya da ka dauka idan ka gama faɗar wannan maimakon ka tafi mai sujjada to sai ka tsaya sai ka yi addu'ar kamu sakamakon wani abu ya afka wa musulmi suke neman ɗaukin Allah da yayi ya sai ka yi ta addu'a sai ka yi ta sai ka yi ta walaysa lahu du'a'ur ratib ita addu'ar da ake yi idan wata musiba ta afka wa musulmi ba ta da wata addu'a tabbatacciya guda ɗaya wa inna ma yad'u fihi bima yatanasab musulmi zai yi addu'a ne ko jagoran al'ummar musulmi zai addu'a a matsayin limami da abin da ya dace ma'an nazilati da abin da ya afkuta a lokaci a lokacin da aka yi yakin gwab da ake tunanin mako ko za a sami aikin hajji wani ko ba za a samu ba ai musulmi da suke addu'a ai Allah ya sa karshen yakin suke ko wato zuba ruwan sanyi a wannan yaƙi da yake faruwa ko to amma yanzu kuma ba da abin yake faruwa misali ka ce ko a Najeriya ko a Mali ko a Somalia ko a kaza ai su Somalia za su addu'a da abin da yake afkuwa a Somalia ko kai na Najeriya kai da abin da yake afkuwa a Najeriya shi kuma na Sudan yayi akan abin da yake afkuwa to ba lalle bane irin abin da ya afkuwa a Sudan shine irin sa daya daidai wa daidai da na Najeriya an fahimta Su aka ce a irin abin da ya faru a sudan suke tasu addu'a kai ba a nan najeriya abin da ya faru kuma shi ne ba irin da su bane sai dai kai da ta irin su ba zai zama addu'a da kake daban abin da kake ciki kuma an fahimta shi ta sai kike ita ba a samu wata addu'a tabbatacciya guda ɗaya ba da aka ce ita kawai ake a kulutun najeriya a abin da ya faru da kuɗi shine za ku gaya wa Allah buƙatar ku sai ta ku ɗauki iyayen ويرفع يديه في هذا الدعاء kuma masallaci zai daga hannayen tafukansa a wannan addu'a dan Allah an samu domin ya tabbata a hadisi cewa Allah na jin nauyin bawan da zai daga hannunsa ya roƙe shi kuma ya sauke bai amsa masa sai dai nuna buƙatar cewa bani ni ba ma hannaye na ina neman a fa a zubo sai ku fara ku sauke hannun ba sai ya amsa ba ina daga cikin abin da yake sa Allah ya amsa addu'a ba shi ne sai yake gawar cewa a wannan addu'ar ana daga hannun wa yajharu bihi idza kana imama idan mai sallah limani ne shi ke jagoranta al'ummar musulmi to wannan addu'ar ta qunut zai daga murya wa yu'minu alayhi man khalfahu waɗanda kuma suke bayansa su kuma su daga cewa an an an fahimta ku shi na faɗar Allah ka mana kaza su suna ani Allah ka yaye mana kaza su suna ani fa idza faraga idan ya gama kabbara sai i kabbara wa sajada ita fi sujada inda da ya ruku da ya dago daga rukun ne yake wannan an fahimta ko to da ku ina gama wannan addu'a kawai jira za to wannan shine qunutun nazila dan uwan su shine zamu yi yanzu sai zaman mu ƙara shi sai mu tsaya yace qunutul witr addu'ar da ake yi a sallar wutiri sallar dare ana ce mata wutiri saboda idan ka gama adadin za a samu kwaya ɗaya da ta hau kai ba su da mahaɗi in raka uku kai ta uku za a ba su da mahaɗi in biyar kai ta biyar ɗin ba su da mahaɗi in bakwai kai ta bakwai ba su da mahaɗi in tara kai ta tara ba su da in sha ɗaya kai ta sha ɗayan ba su da mahaɗi to sai ake ce mata wutir a larabcin aka ce wutir duk kirgen da in an yi za a samu ɗaya bai da abokin haɗi a masu boko suna ce akwai ad number da yawa otto da ibin wajen da ibin din wutar ko yawa mara ma da ke wutar ko otto ko an gane ko ko da haka wutiri ce haka na zama ya eh, anewa yara a firamare da masu mahaɗi da marasa mahaɗi kirgin to saboda haka wannan marasa ma hadisin hutiri shine ake cewa mara to haka mara ba lalle sai kwaya ɗaya jan ba a uku ma mara ce biyar mara ce bakwai mara ce tara mara ce sha ɗaya sha uku mara ce an fahimta ko to shine yake magana to amma mun fi saba da a ce shafa'i da hutiri saboda ana yin biyu a sallama a biyu a sallama a biyu a sallama sannan a ɗaya ita kaɗai sai muke cewa to shafa'i da ne biyu biyu biyu da ɗaya gwari gwari ke wa mahalluhu da gurin inda ake ita wannan addu'a wa sigatu da sigar da ta zo daga bakin manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita da yake nasi ya zo a sa'a wannan ya kanta ce iri kaza cewa wa ammal qunutu fil witri amma addu'ar da ake yi a cikin sallar dare samara fa shira'u ahyana an shar'anta in ka gama sallar dare yi wannan addu'a ta al-qunut qunutul witr kenan wani lokaci kuma za ka iya sallar ba tare da kayi wannan addu'ar ba kuma witrin ka yayi sallar daren ka kai. an fahimta ko kana da damar kai wani addu'ar kana damar kuma kai ba addu'a yasa yake mana a hayana ashe ke nan wanda muke da azumi da wata wanda yana zai yi gama ko ya ga sun ce an yi ruku'u ko ba magana subhanallah da wani ba ko kuma subhanallah ana iya ana iya yi an fahimta ko kaga a ba ka da karatu ma ba ka san ina za ka subhanallah ina ne ba za ka karatun wannan sanin filla filla sai ka san ko ko mu liman da wannan ba ga sai mu subhanallahi dama ana eh ana eh an fahimta ko wa bahalluhu gurin yinsa shi irin wannan qabla ruku'i kan kafin a ruku'u shi kan kafin a ruku'u ake wanda ya samu banda wani wanda ke da aka dago daga ruku'u kafin a su jira aka yi wannan kuma to sun kafin ka tafi ruku'u bayan gama karatun sura za ka yi khilafan li qunutin nazila sabanin al'addu'ar da ake idan wata musiba ta afka ita wannan tun kafin eh, ka tafi sujjada bayan ka yi ruku wannan kuma tun kafin ka yi ruku bayan ka gama sura eh, karatu wa yad'u fihi bima ya'ti me sallah zai addu'a ita wato a qunutun wutiri da addu'a mai zuwa Allahumma hadini fi man hadai sai sai kadai kake wa kanka in limamu ya sai ka za ka hada har ba mun Allahumma hadina fi man hadai ko kamar da ka ji muna yi Allahumma hadini fi man hadai ya Allah ka shirye ni cikin bayan da kake shirya cikin bayan da kake shirya Allah ka sa da ni a addu'a ga farko kenan wa afini ka kare ni ka bani lafiya shi man kai da cikin bayan da ka kare daga cututtuka ko kuma illoli ka kare su lafiya to ka kare ni a wa ni fi man ta ka ban lafiya cikin bayan da ka bai wa lafiya ka kare cikin bayan da ka kare wa ni fi man tawallai kuma ka jibinci lamarina cikin bayan da kake jibintar lamarin wa barik ni fi man kai. ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani kuɗi ne lafiya ce a rayuwar ce ko ba dai ne ka bani ka samu albarka wasu ne jarra ma ka baita ka tsare ni daga shakkan abin da ka riga ka hukunta ka zartar abin duk da ka zartar wanda yake mara daɗi Allah ni ka tsare ni da kada ya samu fa innaka takar hakika kai ne kake zartar da al'amari ka hukunta shi wala yuqba alayka kai ba a isa a zartar ma da wani abu ba wanda yake zartar da da wani abu amma shi ne isa da ya zartar da kowa abin da wa innahu la yadillu man walai kuma hakika wanda duk ta hukunta al'amarinsa bai kaskanta an gane ku. bai kaskanta wanda ce daga sama to duk inda duniya za su haɗu ba su isa su yi ƙasa da shi wala ya izu man adaita kuma wanda ka yi gaba da shi ya ubangiji ba shi ba ɗauka wala ya izu ba zai taɓa ɗaukaka ba waye man adaita wanda ke gaba da shi wanda duk ubangiji ke baya da shi in duk duniya suna da shi ba inda zai ko nan da can تبارك ربنا albarkatun ka sun yawaita ya ubangiji wata alaika kuma ka ɗauka sama da kowa wala man jaminka babu wata mafaka ko matsira daga kai illa ilaika sai dai in wani aka guje wa aka taho gurin amma dai a gudo maka a tafi gurin wani ba ba amma a gudo da wajen wani a yi gurin ka an kuɓuta a tsira wanda ta haɗe shi ne to shi ne wani yake cewa wannan shi ne abin da aka samu ana yi a shi wato ana addu'a wace yake wa hada du'a ita wannan addu'a min ta'alim rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin koyarwar manzon mu annabi Muhammad ina da mishi Allah ya tabbata a gare shi fala yuzadu alaihi ba a karawa ma ne ki hada ko illa manzo ya illa salata alayhi sai dai in ka so ka tsara da yi masa salati shi annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam kuke shi akan abin da ya zo maka Sai ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya muku abin kuke ki masa kuke ka ka ka masa kuke salati an fahimta ko yace sai dai salati da shi annabi in ka gama sai kuma kai Allahumma salli ala Muhammad salatu ibrahimiyya da muka yi a salatin annabi da fasajudu ita shi wannan salatin da annabi bayan gama wato addu'ar qunuti qunut ya halaka ne tubuti ha saboda tabbatata an sahaba daga sahabbai radiyallahu anhu Allah ya kudu ya يرفع idan ne sallar wutiri ya gama wannan addu'a da salati ga annabi sai ya ruku'u wa yasjudu sajda sauni to kuma wato ya sujjade ka kwaya biyu to kike wato ainihin fiye da karatunsa da ƙi da ƙulƙinsa da yi kama ta kaddama kamar yadda ya gaba sai zama ya gammala wato an yi sallar ta dare ya gama wuce dai kuma ita ce ƙarshe sai kuma ya sallar in ya tafiya to malam ya ce ba a ƙarawa a kan laman jaminta illa ilai sai dai kawai a ƙara da salati ga annabi suke saboda shi ma ya tabbata ne daga wajen sahabbai suna yi da wasu malaman kuma suka ce ba wannan kaɗai aka samo su sahabban su tsaya a nan ba an samo daga cikin sahabban sun goya da wasu addu'o'in ban da salati ga annabi sai da wasu malaman suke ganin ana iya ƙarawa da wani haka an gane ko shi ne za ka ji ana kai ɗin za ka ga yanzu ɗin ba iya nan da ake tsayawa malaman duka ake da kuma Garba dama a saudiya ne a wani saudiya ne za ka yana ana karawa kamar irin su allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik Allah ba mu kaso na jin tsoron wanda zai zama mana samaki da kariya tsakaninmu da tsakanin saba an gane ku اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك dangane da jayyarka kuma ka ba mu ka san da wato zai kai mu ga isa zuwa ga cikin aljanna mun bi ka bin har ya kai da tsada duk da mu da samun aljanna ku shi ma zuwa inda aka samu sahabbai suna yin usmanan suka ce in an kara da wannan shi ma galibi sai idan azumi ya raba ta lokacin azumi da aiki in ya raba to a iya karawa a kan wannan gaba da muka tsaya da irin abin da aka samu daga cikin sabbin sun goya an fahimta su kuma ga nan zamu mu tsaya abin da muka dace Allah za mu ladansa wanda aka fitar da kuskure ko kuskure har harshe Allah ya shi idan ana kafar ta zuwa suna cikin kaɗa sun ɗan nisa suna tafiya sai kuma su ɗaga sama sai su dawo jima yana da asali kuma mana za ga suna yi idan sun je a shahadu allah ilaha illa wani ɗaga amma ɗagawa da suke ba su da hujja daga allah ko daga mai ko wani aiki na magana kullum da aka samu manzo kamar a hudu ba idan zai ambaci ya ce da babu an bauta da gaskiyar kankanta sai Allah sai haka don tabbatar da shi kadai ba su da abokin haɗe da ɗauko abin da iya hudu ba ka dawo da shi ka shigo da cikin sallah ba da bayani daga manzo ba kuma ya ce shi a yi sallah kamar irin yadda ya gani wannan kuma ya zama kayan shi an fahimta ko wannan ba daidai ba sai ka tsaya iya yadda yake ka karkada ko kuma ka bar shi a tsaye kan kan haka ba shi ne ka zama tsaya ba ba ku ce assalamu alaikum kuma ga wani hadisi na cewa inna ma ji ilal imam bi utamma ai sai ya liman ne dan ai koyi ku ko ina na koyi ya sallama ba ku sallama ba to wasu malamai suka ce a akwai dalili idan limamin yana da gaggawa da sauri bai bai wa mamu da damar da za su iya kammalawa ba to kuskura da shi ne ya jawo jinkirin yin sallama daga da muhammad a nan ba za a ce su karyar da wannan abin da shi ne su sallata su ba saboda kokarin da mulki nan kuma ka rasa su sallar. ba a ce zai ɗauke musu su karɓar ba a cikin da an zo ƙarshe ɗan kasanni da da yake su ƙarasa ba in an samu wannan ƙarasawar kamar suka sallame da su ne shi kuma ya kamata a matsayinsa na mai tafiya da jama'a da rika la'akari labarin da zama yana wato jirkitawa da har kowa zai kammala yadda da ya yi sallama saura ma suna da mai kammala an fahimta ku to amma in kuma a'a wani ne ya sabar wa kansa shi duk addu'a da yake da ita da magana ɗaurin aurensa da magana bashi da yake yi da waye da duk ta fitar ya faɗa liman zai sallama idan wani sakan da biyar bakwai takwas zai sallama ba kuma haka yake a za al'asar ma haka za a in magana ta zo haka za a to yana kula ta zai iya samun tasgaro a sallar saboda yana cikin gaskiya ba tare da limamu a sallolin amma dan wasu lokuta a samu ya ɗan faru kaɗan sakamakon limamin ya yi sauri ko kuma kaɗan ƙara ba sannan sai kuma wato nan da za a ce ba da sallar babu ne ana so a irin wannan kamar wanda za ka ainihi jira ƙarshe wacce da bai zama mutuwa na a sallama aka wani suna a mutuwa da bayan da zama da ya ce shi ko tambayar ka waɗanda su kuma a sujada ƙarshe daga ita ba wata a sallah a nan ne za su ga limami ya ɗago ya zauna amma ga mamunsa sun sakon biyar bakwai ce ana karɓa addu'a a cikin hujjada to shi ke ya ƙarar da addu'a musamman ya ya irin wannan wannan ya saba kurwa mai zai sallallahu alaihi saboda shi da yake ana karɓar addu'ar bawa a cikin hujjada da yake sai a ta ƙarshe ba idan addu'a ta ka ta ta ɗari hudu kuma a da farko da ta karfa farko ya wani addu'a in an tafi karasa ta biyu jefa wata an tafi ta uku jefa wata in an idan ma ba su ƙara ba amma ba jefa ana ce ce a sanya a ce a shiga da farna za a karɓa ko ha a suna fula ana karɓa to in kai haka ba za ka samu a wato saba lura ba kuma ka dace da a karɓa maka a cikin a ƙarshe da cikin shiga da ɓangaren tasirin sadaka wannan shi ne ya fi zama da shi wannan kuskure ne da awar kuke ba daidai ba ne, limamin ko ɗauko ya daɗe da tafiya kuma shi ne zai jaza maka lokaci shi ya gama tafiya ya sallama ko kuma ku gama ba ka saɓawa da ta wasu fasu ta dawo ta saɓawa to wannan ba daidai ba na idan da kuma su na wani wani ana yi ne a cikin kasashen ne a cikin kasashen ne ita wannan alƙunar da ake idan yana biya ya afka wa al'ummar musu don Allah ya yi musu ko ya kawar musu da shi ma a nafila ake kamar yadda ake wancan na wuturi a shi sa da mama da yake maka na wuturi saboda shi wuturi ai nafila ce ba karin lafiya wannan shi ne wanda ake yi a nafila wanda muka fi din nan da ake amma na farilla shi ne wanda ake yi idan wata matsala ta afku da da al'umma da ana yi a azahar ana yi a la'asar ana yi a madarba ana yi a isha'i ana yi a suma shi a duk sallolin biyar ake yi an fahimta ku wasu kuma kai a wasu ba kai a wasu ba sai ka ɓata abu ya afka musu kuma sun yi addu'a neman Allah ya yi amma ban gudu ina yi a sallolin biyar sun duka an yi azahar yana yi a yi la'asar yana yi a madarba a isha'i a ba da shi ne nuna wajibi domin ci. sai aka zo daga rukuhu ake na lafiya suna yake na wuce da an gaba karatu kafin a tafi rukuhu ake na Eh, so, kuma da ake na bayan sallar asuba wanda malikiya akwai shi a cikin gaban malikiya na kuke za a cikin farin kuma za a ga galibi masallatanmu akwai inda za mu ana irin an gama karatun fatiha da sura na raka a karshe ta asuba ko kan yi mamu kuma ya wuce kuma alƙurus da bayan tana asuba kuma iya ita asuba kawai a sauran kalloli ba za ka ga yi wannan hadisan da suka nuna maganar ta suna da rauni ba ko kuma na sai rawata wannan bayani kamar hadisi da yake cewa hali ke cewa shi ya yi sallah bayan mai bai je ne ba ya yi bayan abubakar keke bai je ne ba ya yi bayan umar faru bai je ne ba ya yi bayan eh, sayyidina usman bai je ne ba a kan ne zai zai abin da allah bai ba ya bai ci abin manzon sa bai ba sauran waɗannan da babu su cikin sahabban manzon fi ba an fahimta wasu kuma sun ɗauke su suna yi suna da fahimtar cewa hadisan sun tabbata an fahimta ko kamar da nake gyara shi ɗari a karatu tana ƙara faɗi a cikin ta kan ka fahimta al'amari wanda bai iya wannan ba ko bai san wannan gane ba wancan shi aka ɗoro shi ya iya shi ya ke yi in ya sallah sallar ta yi kai da baka yi kada ya ce ha ai masallaci ɗari ɗan ɗan ɗin yin kulit ki samu abin da zai gano magana da shi a'a ba abin ba na su ba da kai da kai al'urus da shi ne bai yi ba duk ne suke fata ne ya ke ko ki aikin abba a hannunku take ne me ka da kai dan baka wani alƙur'ani ba an karɓa ko ba a karɓa sai da sai alƙanutin ko alƙanutin kake kuma ƙoƙarin ka sauki wanda bai ba ne ya tabbatin ka da zan kasa alƙanutin an karɓi sallah ko ba su an fahimta ku har kullum yi ƙoƙari da kai fatan a ƙoƙarin ka da kake na karanci addini ka fahimci ka kai yadda za ka daidai in ka je inda karatun ka yaje kai aiki da shi ba ka laifi ba in karatun ka ya ƙara gusa gaba ka ga ashe abu kaza ba shi ne ya zama daidai ba abu kaza ya fi sai ka fi ka koma kan wanda ya ce shi ne ma'anar yin karatu ba ka kaɗa ya an fahimta haka da suka yi da maganar na bayan sanar asuba da ake a tsaye wannan suna da rauni matuƙa ƙwarar da gaske dama ba amma wanda suka tafi su sun suna aiki da shi to a ga a hankali har a fahimci Allah ya sa na'am ah, wani ne yake misali ko an ce da farko a tsohi da farko da da wani da ya zai da ya wani kan cewa an aika har zuwa lafiya wanda wani dan muna yi kai an haka da kuma da to ya abu da gani Ita to a bayanan da muke kamar da mutum ya farko ba a wannan karatu ma mu ne tara da sauran kamar ta ƙarshe take da ƙarshe kuma da su ce a a tun ya karshe ta fi ta farko hukun to yanzu ma dan mu ta kalkar da a ta karshen kuma wannan zai ga mana da za a tafi karshe dan anan ya ga mana za ka iya kai iya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko kuma ka tsara da salati ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai ka so kana iya zabar addu'a da kabri ka kai to anan kana iya kuma ka bashi iya ka gama salati da annabi sai ka tashi ka cigaba da raka'a ta kai amma a kan ƙarshe ya kawo addu'o'i da dama kuma za ka iya kawara wata ta in ka ga ɗaya ka sallaka ma in za ka ɓata minti goma ko sha biyar a iya wannan addu'a da suke na ƙarshen wasu ga mutum yanka babu ne irin su ne matsalar daga abubuwa kuɗi nama Allah ya ka aljanna ya tsare ka daga wuta ka tarkato da kuma ganin bashin da ka bi ka da ajiya ba Allah ya kama kai kana zuwa cikin go abin ka da shi wani duk ka tarkata ta auren da kake ana cikin ana daga wani karin da ana sa da za a ƙara daga eh? Allah ya ba a daga kenan cika da shi ya cika da mushe kubatun malaka abin da ya faru da kuɗi shi ne zai ba ku damar ku san a ce a ce ba yanzu misali a shekarun baya an samu kai a tafi ne ko ta kake addu'a wannan fitila ta shafi mu a wannan gari ta kisan al'umma da wato tashin hankali da fargaba ka yaye mana wannan tafi ne addu'a ka dawo daidai saboda ka tsira ake kake Allah ya yi tsira yanzu kuma da ba ka tsira ba harbi ne suwaye suke yi suwaye suke kai ne Allah ya yi to wannan harba harba da ake da kasa kasa da ake da raunar ka mutane da ake da tsangoma da sa fargaba da ake Allah ya yi mana ka ga nan baka shigo da tsina ba kata kata a addu'a saboda ba lokacin da tsina ba an fahimta ko a dai wannan ta wuce ba fata nake ana ta an wuce ba wata kuma yadda za su ta ba in wani abin ne kama da wannan kamar da shi a lokacin manzo sahabban sa aka taba maka aka hana su cewa ku ba Allah aka kakkashe wasu sai ya addu'a a kan nan an fahimta da ita shi ne yake gaya wani cewa ba wannan ka ji guda ɗaya ne tana da alaƙa ne da me ya faru da musulmi da suke so a yaye shi ne ya ba su damar su da Allah a kan wannan atu bara kallan mu ga kamdia alhadallai na allaceusugaba da kiran sallah a